Ministan matasa wasanni da motsa jiki Malam Kasim Mokhtar shine ya jagoranci buɗa kokowar karo na 39 a babban filin kokowa langa-langa na nan da magaran. Maudu'in da aka ɗauka a bana shine gudunmuwar matasa a tsarin nan na farfado da ƙasar Nijar wato Renaissance wanda al'adu na taka rawa a cikinsa. Yahaya Muhammad shine shugaban kwamitin tsara kokowa ya bayyana irin tsarin da suke da shi a bana. Lallai ina ji bana da iko Allah za mu gadin kokowa an mai ba da shawa saboda an kun lura duk wata jiha jihohi duka gaba suka fara tun da kingin wuri suka yi zaɓe suka yi tankare da rare suka yi zaɓe kuma suka yi turkan ɗan kokowa duk ɗan kokowa an ya samu turke mai kyau ana mashi training mai kyau za a ganin mamaki. A shekarar bana an saka kokowar nakasassu a ciki to ko za a iya cewa wannan na daga cikin wani sabon tsari? Eh wallahi sabon tsari ne kun gane ko eh, dan mutane mutane da mutane da kwana dan da kasa su ba ka amara su almajirai eh su ma mutane ne kamar mu eh Allah ne musu ya tsoro musu wanga abun na mutane ne kamar mu mu kudanta musu su ma yanda ake tahiya da sauran duka a sauran kasa su ma yan kasa ne haka ake son tattalin kasa ake son cin gaban kasa tare da su akan samu kurakurai a kokowar da aka yi a baya to ko a bana wani mataki suka dauka don kauce ma dukkan wani kurakurai kurakurai da magani ba da kusan duk in aka kare kokowa wata daya zuwa wata biyu sun mun zanna mai lissahi mun gani mi wagga da kokowa da muka fito da kokowa ga wani kurakurai mun gani sai mai eh, kiran kwamiti wanda za a zo waye nazari bisa wannan abu in kwamitin da ya kara aikin shi zai turo mu aikin nan muka turo mu aikin nan sai mu tara mutanen duka 'yan kokowa da mutanen ligi da tsohon 'yan kokowa da masu ima da gwamnati kowanne sai mu tara mu zai mu ce to ga abin da mu gani abu kokowa da ta wuce ga kuma gyaran huska da muka kawo gashi gashi sai a zana a tantamana a tantamana a tantamana gaba da har a yarda da abin da aka Eh, eh, eh, aka rubuta a ɗazu da safe ne aka fara kokowar inda doso ta kara da difa maraɗi kuma da tilaberi doso ta tashi da kaye shidda difa kaye uku da mutuwar kasko ɗaya kalambuwa shine ɗan kokowar na difa da ya sha kaye ga irin bayanin da ya mana raina na raina ya bashi sosai amma dole dama a ce kana kokowa wata rana ka kada wata rana a kada ka amma duk da haka ban ji daɗi ba rashin sa'a ne kawai inda ka zo da sa'a ka san duk kokuwan da ka gamu da shi baka ga wuyan shi bai taba kada ne ita mun taba yi kokuwa yanzu ƙasa ta raba. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Nijar.